يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ديدي قوة رمضان دبودة دريه دودة عشرين دتكوس زامو تاشي كان آية أربعين دبير inda Allah ke cewa wa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha bismillah malam a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim فكأي من wa أهلكناها وهي ظالمة فهي wa على رؤوسها وبئر معطلة وقبر مشيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تعالى يتي فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد bayan ya koro bayanai dangane da waɗanda suka karyata annabawa sai Allah ta'ala ya ce wa ai faka ayyim da yawa kuma sautari an samu min ƙaryatin daga wata alƙarya ahlaknaha wadda muka halakar da ita ahlaka yuhliku ihlakan ya halakar yana halakarwa halakarwa ahlaknaha fi'ili ne maɗi amma mazidun bilhamza wato filitida ko fi bad'il kalima saboda ka fi'ili ne wanda yake yanayin ta'addi an gane ko wanda zai ɗauko maka maf'ul kamar ka ce transitive verb da english grammar duk fi'ilin da zai iya baka object ya ɗauko maka shi a halaka kenan dan ba halaka aka ce ba domin inda halaka ne da sai zama lazimi ya zama to ya tsaya a kan shi ya zama non transitive amma nan Allah cewa yi ahlaknaha a wata qira'a ta Abu Amr al-Basri ahlaktuha araftum wanda qira'a ce sab'iyya ko fa قرية كوفا كأي من قرية أهلكناها an sami القرية ma'ana alƙarya aka ce amma ana nufin mutanen cikin alƙaryar da suka saba wa Allah sai Allah ce a halaknaha sai muka halakar da su an gane wahiya zalimatun alhali kenan wannan wawan din na fa'idantar da yanayinsu ne mun halakar da su alhali halin kasancewa su suna azzalimai ma'anan azzalumai a nan wani irin zalunci za mu hararo zalunci irin na shirka zalunci irin na kafirci wa hiya zalimatun suna azzalumai fa hawiyatun ala urushiha ga sunan malan an kayar da su akan harsashen ginin su hawiya min al hawa inda za ka samu dama ka je ka ga gidajen da samudawa suka zauna a baya da gidajen adawa da gidajen yanai da fir'auna ya rayu sai ka sha mamaki a gani ina so ku karanta littafin na harun yahaya the parish nations ina jin akwai shi ma yanzu a cikin dvd na tsammani da cd masu wannan harkar littafi ne muhimmi the perished nations kasashen da qur'ani ya ambata a baya amma babu su hatta hotunan da ainihin adawa suka gidajen gidajensu irin su pompeii kaga yadda suka rayu a baya yadda suka tashi daga aiki wasu kasashen ma yanzu har ma sun canza an samu sabon yanayi to shine Allah ke tunatar da duniya yo ai sau tari an samu alkarya da ahalak na muka halakar da su alhali suna fa azzalimai Allah bai zalunce su ba fahiya khawiyatun ga sunan gaba daya khawiya an tumbuke su an kifar da su akan harsashin su a ce yanzu rufin wannan gini ya koma kar kasan ya koma sama khawiya kenan suna kaye a kar ala urushiha sannan kuma wa bi'irin mu'attalatin cikin irin abubuwan da suke da su na jin daɗi suna da manya-manyan rijiyoyi na ruwa ruwa ɗin kuma kuka ce ruwaye ɗin garɗaɗa daɗaɗa a harshe amma rijiyoyin sun zamanto mu'attala mu'attala ibn kathir al-makki da Asim al-Kufi da Abu Amr al-Basri da Al-Qadi ibn Amir al-Shami da Hamza al-Kufi da al-Kisa'i dukkaninsu sun karanta wannan kalma da wa bi'irin ba'un da kasara hamza mai dauri da ra'un da kasara bi'ir yani bismin mahmuz akwai alhamza a tsakiya amma ainihin imamu warsh sa'id ibn usman Almasri masri warsh an gane ko a daga malaminsa nafi'un al-madini abu ruwaib ya ruwaito ba tare da hamza ba wabirin kenan sai al-imam ibn Jauzi cikin zadul masir ya yace abinda ake nufi aiwa kan bi'irin mu'attala cikin jama'ar da muka halakar da su rijiyoyinsu ma gaba ɗaya tashi daga aiki mu'attala ay matruka abundant saboda tashi gida baya wai tashi ragaya ta me ta zauna saboda Allah na gaya mana cewa waɗannan mutane da aka halakar da su hatta rijiyoyinsu na shan ruwa an gama da su kenan halakarwa ce shamila Allah ya gama da su ba wannan ba wa kafirin mashidin da kuma manya-manyan benaye mashid kalmar mashid sifa ce ga ƙasar wa kafirin da benayen da suka gina mashidin mashid na sifata ƙasar ne kenan ƙasar mausuf mashid sifa kafir qualified mashid qualifier ta zama adjective qualifying the noun ma'ana da bene wanda yake mashid to me ma'anan mashid al-imam abu ke cewa fihi qawlan ma'abota ilimin tafsiri suna da zance biyu dangane da ma'anar mashid ibn abbas da kuma akrima Allah ya rahamshe su gaba daya suka ce ana nufin mujaffas ma'ana sautari manya-manyan benaye da aka wato ainihin shafe shi da yanayin kayan kyalkyalkyalkyal da kawa irin na zamaninsu shine ainihin nashid mujassas wannan idan ka dawo rayuwar bahaushe a baya-baya sai ka ce bene mamakubanci menene mamakubanci wanda aka sa masa makuba cikin kuna wa san makuba na'am ai eh, malam ka sani suwa sai kuma wa kai ma ka sani sai kuma ma sha Allah duk yawanci kun san ma ku barakallahu fikum abinda ake nufi wani irin tsari ne kun ga a baya a kasar Hausa idan aka yi amarya kun san me ake sa ɗakin ta ai ai jinka a sa makuba wato ta kai kololo gata kenan a ce ka ɗakin ta da makuba to a yanzu fa sai tiles masha Allah sai tiles sai marble subhanallah sai aje dubai a sai kayan ɗaki allahu akbar allah ka azurta mu ni'mar allah ai ba wasa bane a neme ta ayyana to dan eh, ka allah ta'ala ke ce wa qasrin mashid da benaye waɗanda suke malan an getta su an yi musu kayan ado an gane ko magana ta biyu aka ce mashid da manya-manyayen benaye kun gani a zamanin yau kai ma kana da ɗafirin mashi yanzu a duniya an ce gine-ginen nan guda biyu da Allah ya rosa a New York cibiyar kasuwanci an ce su suka fi kowane irin gini tsayi a duniya su ake kira skycrapers ko kuma wai na sahab ginin da ke zunguran samaniya eh haka laraba ke kira na sahab kuma da turanci haka ake cewa skycraper an gane a irin su new york da waɗanda suke irin su misali kamar ka ce chicago a jihar illinois ko illinois da irin su toronto misali kasar mashi duk sun tashi daga aiki babu su an gama da su kun gani kwanakin baya subhanallah aka yi wata irin mummunan girgizan ƙasa a taki wani hotel ne da waɗanda suka gina suka yi ma Allah alfahari eh, wannan ginin ba abin da zai taba shi har duniya ta naɗe. sai Allah ya nuna musu ba ku isa ba aka yi girgizar ƙasa sai ga ginin malam sun faɗi sai ɗaya daga ciki cewa kai co mun ƙi mu yi wa Allah su sujuda musallama masa Da shi Allah ya su sujudantar da gine-ginen mu gare shi kan shi ka gani ko sauraka Allah ta baraka wata alaki ba mu labari cewa waɗannan mutane wannan abu ya faru gare su a ƙasar mashid da ainihin wato benaye waɗanda suke masu tsayin gaske don idan ka ce ainihin a ashada albina ay rafa'ahu kenan da yushidu ishadatan tashid ya ɗaga gini kenan to aya ta gaba ta ce me أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تأمى الأبصار ولكن تأمى القلوب التي في الصدور أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal kulobin allati fi sudur Allah tabaraka wa ta'ala ce a afalam yasiru fil ard yo mutane suyi tafiya a bayan ƙasa mana ba za su yi tafiya ba a bayan ƙasa ƙasa ga nan miƙaƙƙiya ka yi tafiya daga nan kaduna ba inda ba za ka je ba a bayan duniyan nan ƙasa ga nan Allah ya miƙar da ita Fani imal mahidun to kai tafiya mana saboda tafiya aƙalla tafiya za ta baka fa'ida guda biyar tafiya akwai amfani aƙalla guda biyar game da tafiya na farko dai akwai ɗebe kewa na biyu akwai kawar da gundura wai aka ce zama wuri ɗaya haɗari in ji kifi a ruwa ko ba haka ba to ainihin tafiya kan kashe abin da suke kira bodo sai ganin ya gundare ka sai ka ji kana son ka tafi na uku daga cikin fa'idar tafiya kakan karo wajen ilimi kwarai da gaske dan za ga abubuwa da dama da baka sani ba na hudu kuma za ka yi sababbin abokanai sannan kuma na biyar tafiya kan bude maka kofar gane ka dan za ka je a tafiya ka ga inda kake da daraja da kima za ka kuma inda za ka wulakanta wannan ita kanta makaranta ce ko ba haka ba to Allah ta'ala na cewa afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha tani su tafiya mana ai kasance suna da ainihin zukatan da zukatan za su dinga hankalta ya'qiluna biha an gane ko shine al-imam ibn Jawzi ke cewa ai idza nazaru athara man halak in mutane suka kalli wato athar athar athar waɗanda suka halaka yanzu ko a zamanin yau kaga kwanan nan a america ake bikin cika shekara biyu da annoban nan ta hurricane katrina musa abin da ya faru ko hukumance ne an yi wata mummunar guguwa na'am da wata annobar iska wadda take tafiya gudun tafiye da na jirgi tashinta a tsaye kusan nawa ka halakar da birane da yawa a america a jihar louisiana an gane ko mutane da yawa suka halaka gidaje malam suka dinga nutsewa hasarar da aka yi allah kaɗai ya sani to kaga wannan ya kamata ya nuna mutum ya san to allah shine allah duk da ƙarfin da ɗan adam ke da shi na kimiyya da iya sarrafa yanayi sai allah ya turo iska kawai sai ka iski kafin ka waye gari iskar ta ciccibi gida ta wurga a wani wuri abin da ya faru kenan a irin su Mississippi a ita jihar Louisiana da kuma babban birnin nasu har ina kallon subhanallah wata tasha ta wani talabijin Sky News sai suka ɗauko hoton birnin New Orleans babban birnin jihar Louisiana New Orleans sai suka ce fa wannan fa ita ce america haka suka faɗa suka ce karka ɗauka wata ƙasa ce matalauciya a duniya ta uku mm america ce wadda tafi kowa isa a duniya su da kansu amma ga annoban nan ta guguwar katrina ta durƙusar da ita a gwiwoyinta na ce la ilaha illallah mana wannan magana ta tsima wannan shine hoton kaza kaza kaza kaza kaza ba wata ƙasa ce da ta ce ba ƙasar da ta fi ko'ina ƙwarfi ne kuma gaskiya ne ta fuskar tattalin arziki ta fuskar da sauransu to amma Allah ya nuna shi ne mai iko ya durƙusar da ita da wannan annoba ta hurricane Katrina amma inda da imani ya kamata a ce to lallai ubangiji da ke da iko da ya nuna mana wannan ya kamata mu saduda amma ina wal kafiruna hum zalimun sai kara musu gafarasa da nuna isa a'a dabara kaza ce ba a yi ba ai hikima kaza ce aka mance saboda haka Allah ta'ala ke cewa su yi tafiya a bayan kasa su samu zukatan da za su dinga hankaltar abubuwa da su domin kuwa ko kuma kunnuwa da za su ke jin gaskiya suna fahimta saboda me fa inna la ta'amal ab'sa, <clears throat> domin ba idan duna bane ke makance walakin ta'amal qulubul lati fi sudur makanta irin ta ido ba ita ce makanta ba hakikanin makanta makantar zuci sau tari ai ka sha samun mutum makaho ne ba ya gani dip amma hafizin qur'ani ba samu ne kenan ashe idan ne kawai ya makance amma zuciyar tana gani dab shine Allah ke cewa fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur shine malam aliyu na mangi zariya Allah ji kansa ke cewa zuciya in ta makance wai ganin ido bai yi fa'ida ba an sha samu ka iske ma'abuta ilimi kaga mutum ko cikin sahabban manzala ba akwai makafi ba Abdullahi ibn Ummul Maktum shine daga cikin masu kiran sallah ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wataran ya zo da gudu yana sauri yana soya musulunta yana ya manzon Allah ilmantar da ni daga abin da Allah ilmantar da kaga makaho ne a lokacin akwai shugabannin Qurayshawa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah bai so ba abin da yayi kamar ya katse shi sai kauda masa kai akan sa Allah ya saukar da sura yace a ah, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu me tasadda wa ma alayka Allah yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta laha ma'ana ya kau da kai ya gimtsa ido saboda makaho ya zo mai akan wannan duk lokacin da wannan makaho ibnu ummi maktum in ya zo gun manzon Allah sai manzon Allah ya kwance mayafinsa mai albarka sai ya shimfiɗa masa ya ce maraba da wanda ubangiji na ya zarge ni saboda shi sallallahu alaihi wa sallam kaga yana makaho saboda Allah ke cewa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati mai fi sudur zukatan da ke cikin wato wato da ke cikin kiraza su suke makancewa ina fata an gane ko aya ta gaba ta ce me وإن يوما عند ربك كألف سنة بما تغشون ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ويستعجلونك بالعذاب الله تعالى يكي تشوى كافري سنة نيما ويك ققوتا موسى عذابا يا رسول الله malaman sanin dalilin da yasa aya ta sauko asbabun nuzul suka ce ta sauko ne dangane da annabir ibn al-harith al-qurashi <coughs> to ko da dai aya ta sauko akan wani ne mun sha faɗa cewa ana la'akari ne da gamewar lafazi ba dalilin da danshi aya ta sauko ba ka'ida ce cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab saboda haka suna nema ka gaggauta musu azaba ya rasulullah to a azaba mana fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin akaw azaba Allah ce kyale su wa yastajilunaka bil azab suna nema dan kalmar yastajilu daga al-istijal ne ay talabul ujla saboda akwai haruffa guda uku da ke fa'idantar da nema hamza sin ara da me da da ta idan ka ce istashraba me kenan ya nemi a shayar da shi istafahama mhm, ya nemi a ciyar da shi istadafa ya nemi a bashi diyafa masauki istajlasa ya nemi a takaice daga cikin haruffan ziyada da ake mafi'ili mujarradi akwai inda ake yin ƙari da haruffa uku hamza sinun ta istaf'ala yastaf'ilu istif'alan saboda haka wa yasta'jilunaka asali daga ista'jalu ne arabtum wa yasta'jilunaka bil azabi suna nema suna nema wai suna neman ka ya manzon Allah wai da a gaggauta musu azaba su sha kurumin su kawai abin da ya kamata su sani walan yukhlifa Allah mai a yau Allah ba zai saba alkawarinsa ba dan ya ce mato a tu'aduna la'ad, wallahi abinda ake muku alkawari zai zo saboda haka ka daina gaggawa kar ka zama garaje ga dami ce to a zuba miya daga an ce ga dami tun ba je an gyara ba har ka ce a zuba miya ya abin nan ba eh saboda haka dan adam mai gaggawa ne suna nema a gaggauta musu azaba amma su sani Allah ba zai saba alkawarinsa ba dalili wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun rana daya inda rabbika wajen ubangijinka an gane ko rana daya a wajen ubangiji mabota tafsiri a na cewa wannan ranar da Allah ta'ala ke nufi wato akwai ma'ana guda biyu wasu na cewa ana nufin rana ɗaya cikin ranaku shidan da Allah ya yi halitta a kwana shida fi su amma magana mafi rinjaye mafi kyau insha Allah rana ɗaya cikin ranakun azabar lahira kamar shekara dubu ne an gane na kwanakin duniya domin ya tabbata a hadisi wanda yake in ka kalli ɗoro ɗinsa wato ainihin taƙi ilal husn ko da li ghairihi ne ma'ana hasan ne hadisin wanda a ciki manzo sallallahu alaihi ke cewa wato talakawan musulmi za su riga masu dukiyar shiga aljanna da shekara 500 da rabin rana kenan okay dalili sai malamai suka ce domin masu dukiya akwai magana hisabi da bincike tun daga ainihin kwandala sai an maka bincike amma albishirinka ya kai mai dukiya wadda ka samo ta ta hanyar halal ka kashe ta ta halal na'am baka da tsoron komai da yardan Allah ko da wancan lokacin da aka faɗa cikin nemar ubangiji kake kuma kawai dai a nuna maka ainihin wato waccan fassarar kwanakin kwana za su riga masu dukiya shiga aljanna da rabin kwana shine me shekara 500 kenan irin ta lissafin duniya saboda ka wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun an gane shine malam eh, ibn jawzi ke cewa ay min ayyamil akhirah ka alfi sanatin mimma ta'uddun ay min ayyamid dunya to ta'uddun din nan fa daga me <clears throat> adda ya'uddu adda ta'uddu harufan fi'ili mudari guda nawa ne na'am guda hudu yake cewa da su anaitu amma al-imam al-hariri sai ce a na'aitu ya kamata ka ce kuma ya fi kyau ka ce na'aitu because na'aitu ta baka ma'ana amma anaitu ba ta da ma'ana anaitu azhabu a azhabu na nazhabu ya yazhabu ta tazhabu anaitu me ma'ana anaitu amma na'aitu fa ta ba da ma'ana zaka ce na'a yan'a wa yanhauna anhu ko yanauna an kaga akwai ma'ana kenan so duk yawanci abubuwa na ilimi da malamai suka kawo a formula zaka iska akwai ma'ana kalli qutubu jadin cikin harufan me a tajwidi harufan me qutubu jadin qafun ba'un ba'un jimin dalal qutubu jadin qusar jadu so ta baka ma'ana kenan khusabatin غيظ ta baka ma'ana طيب ثم صل رحما تفض ذا نئم دع سوء ظن ذو شريفا للكرم حرفا مي يا جماعة حرفا مي نعم طيب ثم صل رحما تفض ذا نئم دع سوء ظن ذو شريفا للكرم حرفا منين حرفا إخفاء ما شاء الله أنقاني كو كذا ذا قتابات معنا أخي هاك علما حاضه غيره khasiri ta baka ma'ana harufan mai izhari so za ka iske duk abin da aka baka faula na ilimi za ka iske akwai karatu yanzu ko da turanci ne idan ka ce muna yan primary da akan ce ko secondary ne from one ko waye ana cewa wai abin da ke nuna the characteristics of living things Mr. Niger plus D Mr. ce to wai ko Mr. Niger ne kaga formula ce amma ilimi ne M R N I G E R E R. Mr. Niger, M movement. Misali, R respiration. Aha. N nutrition. I irritability, response to the stimuli. G growth. E excretion. R reproduction. D death. waɗannan su ne formulan duk abin da ke nuna cewa da rai akwai movement mr kenan akwai respiration ɗaukar oxygen da kuma ba da carbon dioxide misali sai n nutrition yanayin cin abinci misali ko dukkanin mai rai i irritability shine martanin da kake yi idan ka gamu da wani abu sabo suka ce inda za ka zauna akan allura yaya to wannan shine irritability wai response to the stimuli wai duk mai rai sai haka ba wannan nake magana ba nuna muku duk abubuwan da ke da formula sai ka iski akan kawo formula ne saboda a baka doka a takaice yanzu misali malaman fiqh sun ce waɗanda ba sa cin gado sun ba da formula su suka ce ish laka rizqun ish laka rizqun ish laka rizqun da ambaki da shimme ruwa da lamun da kaulasan da ra da zaira da kaunakai menene kaunakai kaho ko kuma kafin wannan shine formula so kuma dole ya baka ainihin ma'ana mai kyau idan ka ce anaitu bai ba da sense ba amma na aitu ya bayar me yasa na koro wannan magana saboda lafazin wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun ta'ud ya'ud ta'uddun to anan sai yake cewa wato ainihin dangane da wannan lafazi ta'uddun wasu daga cikin malamai sun karanta ne da ainihin uddun al-imamu asim da abu amr al-basri da ibn amir al-shami sai suka karanta da ainihin ta'uddun wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun haka suka karanta kuma shi muke da cikin musab da kenan amma kuma al-imam ibn kathir al-makki ka lura ibnu kathir ba fa mai tafsiri da muka sani ba akwai ibnu kathir malamin tafsiri Allah ya ramshe shi wanda ya zo daga bayan shi ibnu kathir duk lokacin da aqira aka ce ibnu kathir ya karanta kaza to ba ibnu kathir al-mufassir ake nufi ba ana nufin ibnu kathir al-muqri ɗaya daga cikin limaman qira'an nan fitattu guda bakwai masu al-qira'atu sab'iyya al-muttafaq ala sihhatiha shi kuma tabi'i ne mutumin makka ya rasu a shekara ta ɗari da ashirin yana da fitattun almajirai guda biyu ƙumbul da kuma bazzi kamar yadda kake da abu amr basri shi kuma malami ne mukri'i ya rayu a basra yana da fitattun almajirai guda biyu a asusi da adduri idan ka je ainihin sham akwai alqadi ibn amir ash-shami ko a dimashqi shi ma yana da makaranta almajirai fitattu guda biyu ibnu zakawan ibnu zakawan da kuma ɗayan wane na mance ɗayan daga ciki an gane ko waɗanda suka ruwaito ainihin qira'a daga gare shi shihab su guda biyu haka kuma idan ka je haka zaka samu kowanne misali idan ka ce ainihin asim yana da almajirai fitattu guda biyu akwai habs akwai qalon ala habs da kuma ainihin wa shu'ba Abu Bakr kuma duk qira'a ce idan ka je Madina ga Nafi'un al yana da fitattun masu ruwaya biyu wa dawa Qalun wanda malam Zakariya yawanci da shi yake karatu da kuma ainihin Warsh Warsh al na Nafi' amma shi Warsh ana ganin da karatun sa ma je Madina gon ainihin malamin sa Nafi' amma shi Qalun dan cikin gida ne dan kolo ne a gidan ma'ana ɗalon jayyid something beautiful da yaren romanci an gane ko hamza yana da almajirai fitattu waɗanda ainihin suka ruwaito ƙira'a daga gare shi ga khalaf ga khallat an gane haka za ka samu kowace ka karanta littafin Allah da shi yayi ba za a tuhume ka ba da sharaɗi in ka sani aina saboda haka <clears throat> sai zamanto wannan lafazi min mata uddun al-imamu asim da abu amr da ibnu amir sai suka karanta wurin da ainihin min mata uddun amma ibnu kathir da hamza Allahu akbar da al-imamu al-kisa'i sai suka karanta wurin da ainihin min ma ya uddun me dalili suka ce ya uddun din nan domin wannan fi'ilin ya uddun wannan yadin ya dace da asalin lafazin farko wa yastajilunaka shine lafazin farko ai da ya ne saboda haka wannan lafazin ya kare da lafazin karshe ya uddun amma sai ma abota tafsiri suka ce sai dai lafazin uddun aham is more comprehensive lafazin ya fi gamewa saboda ya gama ya hada da masu neman gaggawan da mu'minai gaba daya amma tunda aka ce yastajilunaka in ka ce ya uddun wato ya takaita ne ga masu neman a gaggauta musu azaba din ko ba gane bane so irin wannan tawjihat na da matukar kyau a tafsiri wa yastajilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'adahu wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun rana ɗaya gun ubangijinka kamar shekara dubu ne a lissafin mutane dan haka yahudawa da suke cewa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda ba su da hankali wai ai dudu duba ma za mu shiga wuta ba sai wasu kwanaki kididdigaggu to ita wutar ubangiji wa ke iya jure mata na'am Allah na cewa rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa mal zalimin min ansar duk wanda ka sa a wuta ka kunyatar da shi saboda haka mu ko ganinta kada Allah ya samu yi tayyib da haka wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun aya ta gaba ta ce me كأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المسير الله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وإلي المصير الله تعالى نتشوى وكأي من قرية yau sautari an sha samun alƙariya eh alƙariya wato wuri wanda yasbutu fihi alqara suka ce ai an kira alƙariya alƙariya ne li'anna alqarara yasbutu fihi saboda alqarar haduwar mutane a ciki na tabbata sai aka ce alƙariya to sautari an sha samun wato alƙariya mutane a wata rayuwa a wani wuri Allah ta'ala ce amlaitu laha na ba su jinkiri ga arziki ga ni'ima ga komai ga komai kalli mutanen saba'i mai Allah ce laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal mutanen saba ko kuma ka ce sheba a tsohuwar yaman su saboda ni'ima ba sauro a garinsu ba sauro ni'ima kawai ma suka juya ma Allah baya banu isra'il saboda tsaban ni'ima manno da salwa wato darba darba wani abinci ne ana kiransa darba da kuma ainihin wato kifi gyararre tsararre kintsatse tattalalle da Allah ya da musu ba su bukatar wahala amma suka yi ma Allah suka juya masa baya suka gamu da gamansu to ya kamata kasashe mu lura yanzu ka kasar mu Najeriya kasa ce mai albarka alhamdulillah arziki dai kam a wannan kasar sai dai mu nuna ma sauran duniyoyi ma me ke faruwa ne arzikin mai kafin mai muna da arzikin fatu da kirago da kanwa da kuza da gyadar mu misali a Kano a baya da abubuwan da duk za ka yi kafafa da su idan ka koma ɓangaren duwatsu da ke ƙarƙashin ƙasa masana da cewa ƙasan nan na da wato duwatsu precious town sun fi nau'i nau'i ɗari a kwanakin baya wani ƙwararre kan noman alkama ya taho daga america an ce ya taho ne wai yana so ya binciki yaya ingancin ƙasar mu take wajen samar da ainihin alkama aka ce ya zo masar ya taho da kayan binciken shi da ya auna kasar masar sai ga ta fita yankin da yake a amerika wato samar da wato yabanyar alkama fiye da ta kasarsa sau hudu kun gani karfin samar da alkama ta ninka ta nashi yankin sau hudu daga nan sai ya gangaro wannan yankin namu wato afirka south of sahara kenan inda suke kira black africa afirkiya sauda da ya zo ya yanko ta wannan yankin aka ce gashi na har kano ya gangara irin su borno sai da ya dangana da irin su misali kamar ka ce gambarun gala misali a borno yana bincike sai ya fahimci kuma ta mu kasar ta ninka ta ainihin masar sau hudu wajen kwarin samar da yabanyin alkama kenan ta ninka ta amerika sau nawa sau takwas amma sai ga mutane mala an jahiltar da su an hana musu gane wannan darajar in ma za su yi noman an janye musu taimako ana shirya makirce makirce ya zaman dai jama'an na cikin talauci arzikin ka kasa ma gane shi saboda in ba ka da talaucin ya ma za a mallake ka ne tuko aka ce sai fashe da kuka yana mamaki ba wai kukan imani ba shi yana ganin ga inda za samu arziki amma ya za a yi ya jama'a saboda haka sai zamanto kasar mu wacce muna santa muna mata addu'a domin duk ɗan ƙasa na gari dole ma ƙasarsa addu'a ah, yau ƙasar ka Najeriya misali in ba ta zaman lafiya sallar ka samu kai tafsirin nan ka samu kai shi zaman lafiya ne muhimmin gaske duk mutum zai roki Allah ya ba ƙasar zama lafiya da kwanciyar hankali ya kauda mata azzalimai da miyagu to amma sai zamanto ga arzikin nan sai zamanto jama'a muna juya ma Allah baya din ko cikin talakawar akwai zalunci tsakaninmu in ka zo wajen bangaren aure ba gaskiya samari na yi wa ainihin 'yan mata karya na sha faɗin wannan a baya a je a yi aron mota a yi aron riga a yi aron agogo a yi aron takalmi ɗan italiya yanzu kuma a dinga aron salula a zo a burge yarinya ko 'yar mutane ita ma ta yi karyar ta yi aron leshi kwarai eh, da gaske sai zamanto duk karyar malam ta yi yawa a rayuwar ka iske mutane idan suka je kasuwa akwai waɗanda suke zuwa kasuwa ba su da sisin kwabo amma za su ɗinka riga ta sha stati su karya hula su je su zauna suna jira in an zo su dinga cuwa-cuwa a kasuwanci suna middlemen suna karya kaga duk wannan juya ma Allah baya ne da sauran abin da ya kama da haka ƙasan nan an yi lokacin da ake abin da ake kira odoji shekaru da suka wuce a baya mammu. kusan shi ne ko na shida ne a duniya wajen kyau an gane kudaden da aka samu na mai Allah kaɗai san adadinsa ba a taɓa samun lokaci irin wannan lokacin ba amma har yanzu talauci na nan tare da 'yan ƙasar nan to irin waɗannan abubuwa da ire-iren su suke janyo ka iske bala'i ya sauko kuma uwa uba a taɓa dokokin ubangiji kowa ya kawo da kai amma kana taɓa shi zai maka rigima amma ka taɓa Allah ta ai ba komai wannan dama addini kawai tsakanin mutum da ubangijinsa ne amma ka taba shi ka gani sai a rigima sai kotu sai tashin hankali da sauransu kuma gonaye ne mu wajen cewa human right human right amma god's right yancin dan adam haƙƙin mutum ina haƙƙin Allah to irin wannan fa kusan shine abin da jama'ar baya suka yi Allah ya shafe shi in ka ce a yau ma ana yin abin da na bayan kila ba su yi ba wata ba za ka yi kuskure ba dan yau ko babu abin da ba a yi ana ilhadi ana abin da baka tsammani sai dai fatan mu Allah ya tsare mana imanin mu Allah na cewa wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha sau tare an samu alqarya na bata jinkiri alhali kuma azzaluma ce kalli magana wa hiya ay halu kauniha zalima kenan ba wai Allah bai san cewa zalima bace arabtum thumma akhadhtuha amma karshe sai na kama ta kuma ka san inna akhdahu shadid kamun ubangiji ba na wasa bane na kama ta wa ilayyil masir ku sani makoma zuwa gare ni makoma take aya ta gaba قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل كجايا يا رسول الله wannan ana kiransa uslubu talqin أقول malaman tafsiri الأسلوب التلقيني يعني أن الله رب العالمين يلقن نبيه محمدا ماذا يقول daga laƙana yulaƙinu talqinan wato Allah kan naƙalta masa ce ga abin da za ka ce shake cewa me laƙani kulura ba naƙali ba bahaushe kan yi kuskure yace eh wani dai sunan shi zaidu amma lakanin sa kaza ba lakani ake cewa lakabi ake cewa kuskure ne kace ai lakanin sa kaza kun san ana faɗin haka sunan shi malam zaidu amma laƙanin sa alhaji misali mai wake misali fa to ba lakani ake cewa ba abin da ake cewa lakabi lakabi title ba lakani ba lakani ana nufin cirowa agun yan tsibbu kuma to katoton kundi wanda ke cike da ainihin su baro uwa uba da surkulle ta yadda a kasar hausa in aka ce da kai malam to gwargwadon girman kundi da batar da mutane gwargwadon malam ta kasa daga naka dinga samun abubuwa na shirme da surkulle aka aji hanya a ce to shikenan idan kana son ka auri wance za a baka lakani ka je ka rubuta kaza kaza kaza ka je ka rubuta za a baka hatimin wala kaito alaika mahabbatan minni da sauransu wani lokaci akai ga kafirci da shirka a'udhu billah kuma abin bakin ciki sai ya zamanto al'umman mu ire-iren waɗannan bokayen su ake kira waye malamai da an lanci kalmar malanta anan to ba wannan muke so mu faɗa ba munasaba aka samu ainihin kalmar ita ce me qul ya ayyuhan nas ce me uslubu talqin laqani ma'ana laqani laqana ya gaya masa kace ya ku mutane innama ana lakum nadhirun mubin ni kam manzo ne kuka ce mai gargadi ne gare ku kalmar innama asali zaka ce inna ce ta hadu da ma sai suka jo ne a ka'idar larabci inna na me suka ce inna tansibul ism wa tu'akki wa tarfa'u al-khabar zaka ce inna muhammadan talibun inna allaha qadirun innal kitaba jadidun so inna aikinta shine ta karfafa kuma ta yi fataha amma idan ma ta jonu da ita sai ta kange ta gabarin aiki sai saƙon nata ya koma ya zamanto yana fa'idantar da takaituwar magana ka ɗauki misali innama ana bashar mislukum ni mutum ne kamar ku sabanin ra'ayi na bid'a da ke can. sannan kuma ga to da gairi alif kenan wa qara ibn kathir wa abu amr mu'ajizun bil alif وقال الزجاج معاجز أي ظانين أنهم يعجزوننا waɗanda suka yi iya iyawarsu dangane da ayoyinmu suna ƙoƙarin wato taurin kai ko kuma ka ce suna ƙoƙarin sanyaya gwiwoyin mutane ga barin bin ayoyinmu to waɗannan ula'ika ashabul jahim ai ula'ika almawsufuna bima dhukir min hadhihi al-a'mal waɗannan da aka ambace su da waɗannan sifofi su ne ashabul jahim ashab jam'in sahib jahim kuma wuta Allah ya tsare mu da ita to waɗannan su ne ma'abota wuta Allah ya tsare mu ya ce annahum kanu yu'ajjizuna man ittaba annabi sallallahu alaihi wasallam wa yuthabbitunahum anhu saboda sun kasance suna karkatar da kwakwalen mutane gabarin bin ainihin waɗanda suka bi manzon Allah misali kissar wani balaraben kawai a farko farkon musulunci lokacin da ake shigowa makka sai aka tada wani balaraben kawai ya zo zai shiga ka'aba Allah bai nufe shi da rabo ba to a wannan lokacin ƙurashawa sukan bi dukkanin mashigan makka ina zaka zaka je makka to kada ran kada karka kuskura ka je ka saurari muhammad yana da kaza kaza zakin baki da fasaha zai ja ka zuwa ga addininsa ya raba ka da addinin iyaye to haka ce sai aka samu na balarabe ta suka ce da shi ai ma kaji kaji daga cikin abin da yake hanawa ya ce kar ai zina su ta ai ba ni ba ita dama balaraban kawai su suka ce to ai kuma ya ce fa a sha giya sai ce a to wannan kan bari in koma in na sha shekara mai zuwa in ta gamsar da ni sai in dawo musulunta aka ce Allah bai raya shi ba kafin lokacin ya mutu yani in sahatul qissa wannan shi ke nuna maka wato me ya nuna maka wato rashin arziki da kuma irin tsiyar da suke yi a baya na karkatar da mutane ga barin hanyar Allah to ana iya samun ire-iren waɗannan mutane waɗanda suke mu'ajizi kokarin karkatar da mutane ga barin addini ɗazu wani ke gaya min wai ya ga wani movie wani film A nuna wata mace wai musulma ce ta auri wani kirista tana cewa to me na ku zafafawa ne ai ba wani laifi bane dan ina musulma na aure kirista to abin tambayar anan <laughs> da yawan take magana tana nufin abin da ta faɗan nan shine qur'anin kenan da hadisi ko ko a'a wahayin shedan ne kawai ɗaya kenan na biyu anya ma musulman ce tunda ba abin da ba yi a fim yau za turo ya kafira dan dai a ci mutunci amma mun sha faɗa wanda ya ce zai masamaniya kaki zai bata fuskarsa in ku ba haka ba ka ba ka gani musulunci dan kayi sharri da tsiyataku da hanyar yahudanci ba abin da zaka iya yi musulunci kamar gol ne shi gol kana kona shi kara sheki yake yi to ana iya samu ta kafofi da labarai ta hanyar jaridu ta wayewaye da sauransu wai dan a karkatar da mutane ga barin addinin nan to baya kara musulunci komai illa karfi illa izza illa rif'a yan uwa masu girma ana ya kamata mu dakata aya ta 51 za mu tashi gobe in Allah ya kai rai wato ainihin a aya ta nawa kenan na'am ta hamsin da biyu ko yawwa musamman kan kisan nan ta a wace ce kisar na'am kisar al-gharaniq dan kissa ce ban mamaki kwarai da gaske ba ma arsalna ba za mu ji yanda mutane suka dinga yada karya game da wannan kisa da za mu karanta gobe zan dan baku introduction ne kawai gist tip of the iceberg wai annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta wannan najmi idan hawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى sai zo can inda Allah ke cewa ina ba ku muqaddima ne kafin Allah kai mu gobe afara'aytum lata wal uzza wa manata thalith al ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza wai sai annabi yace afara'aytum lata wal uzza wa manata thalith al ukhra wai tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja wai da manzo Allah ya kira lata da uzza sai ya ba musu wannan kissa ce ta ta yadu a duniya har wani ja'iri wanda Allah ya saukar da la'ana akan shi wai shi Salman Rushdi ya taba rubuta littafi mai suna The Satanic Verses al-ayat ash-shaytaniyya cikakken kissa zamu ji gobe dangane da wannan aya بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين آه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to har kistar sayyidina Uthman ibn Affan Allah ya kara masa yarda haka ne ko to abinda zamu ambato na sayyidina Uthman mutum ne subhanallah mai tsananin kunya kunya ita kuma kunya mai ake nufi da ita kunya wani irin haske ne da Allah ke jefawa a zuciyar mutum da ke hana shi yin abin kunya kunya ba wai yanda bahaushe ya ɗauki kunya a ce mace ba ta kiran sunan ɗanta na fari ba wannan ba shine kunya ba wannan al'ada ce kawai ban kararriya mutum ya ga surukinsa kuma ba zai gaisa da shi ba in ya hango shi tun daga nesa sai sauka daga kan hanya shi ma surukin ya sauka su kaga tun daga duniya sun bar hanya kenan misali wannan ba shine kunya ba kwarai mutum ya je gidan suruki a bashi abinci ya kici yana ji wannan ba shine kunya ba abinda ake ce ma kunya ka gane ko kunya da tsoron Allah kan hana mutum ya yi zina ya sha giya ya yi sata ya yi ƙarya ya saba alkawari kunya ke wani irin haske ne da ke sa mutum ya zamanto yana da kamala yana da mutunci wanda wannan neman har zai ba shi dama a ce da shi adali ne ina fata an gane ko to sahabbai sun fi kowa samun kaso mai tsoka na kunya shi yasa a cikin darasinmu na kainuwa da shan Allah ba da shan mutane ba da dashen mutane ne da ko ruwa ba a sha ba za mu ɗauko wani abu na game da kunyar sayyidina Uthman yake cewa an samo daga nana Aisha Allah ya kara mata da cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune ya bar cinyarsa a buɗe sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan yanayin sai sayyidina Abubakar ya ce assalamu alaikum sai manzon Allah ya masa izini ya shigo wa huwa ala halihi bai rufe cinye tasa ba can sai Umar malam ya yi sallama assalamu alaikum annabi sallallahu alaihi ya amsa sallama Umar ya shigo Allah ya kara masa yadda mun zalla bai rufe jikinsa ba can sai Uthman ya ce assalamu alaikum yana jin muryarsa sai rufe cinyarsa wani sako ake so a fitar anan menene fiqhu to sai riwaya ta ci gaba da cewa da suka zauna sai Nana aisha ta ce ya rasulallah na ga abubakar ya shigo baka canza yanayin zamanka ba haka umar baka canza ba amma Uthman na sallama sai naga ga akhaita alaika thiyabak sai na ka ja tufafi ka rufe cinyarka sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace mata wane ne yace wace ce mata din kenan sai annabi ya gaya ma Aisha kenan yana ba ta amsa ko sai ce da ita ala astahyi min rajulin wallahi innal mala'ikata tastahayi min yau ba ji kunyar mutumin da mala'iku ke jin kunyarsa ba kaga wannan wani matsayi ne na musamman wannan baya nufin sauran ba a jin kunyarsu wani irin speciality ne matsayi na musamman domin kowa idan ka ji nashi matsayin sai ka kato ya wani kuma cewa mala'iku na jin kunyar Uthman sunnurai ina fata an gane ko to shine mawallafin nan ke cewa ah, to in dai mala'iku na jin kunyar mutum irin wannan masu sukan sayyidina Uthman ba sa ji kunyar Allah ba ba ma shi ya rokar katattu ba kuma jahilai ba dan mai jahilci ka kauce ma abin da annabi ya kawo ai ya tike jahilci ke Sautari za a ga ɗalibi ya je wai yana karanta islamic studies sai ga malami ya zo yana karanta wai tarihin musulunci historical origin of islam the history of caliphate sai ga yadda kan sayyidina Uthman Uthman was partial he preached nepotism kaza kaza kaza kaza irin wannan rubabben tarihin shine kuma za a ba dalibi kwali a ce okay BA Islamic Studies je ka karantar da mutane an riga an gurbata kwakwalwar irin abin da orientalist ke yi irin su margolius irin su greenbach irin su golzihar irin su brooklyn irin su joseph shat su ne za a zo a dura mutum a kwakwalwa da sunan malamin islamic studies shi kinsa yana bukatar karatu ok kai ne har kake da bakin da za ka kalli na Usman har da suka za a cin danko ka ce wai za ka yi ɗin din mutumin da mala'iku ke jin kunyarsa to ba daidai bane abokin ka sa'anka misali ko kaninka ko mahaifa ko abokan rayuwa akwai nau'i na ragaya tsakaninka da su ballatana sahabban da suke da bashi a kanka to wannan dai shine a takaice abin da ya shafi a matsayin sayyidina Uthman Allah ya kara masa ainihin wato yarda kuma ya kara masa habban manzon Allah yarda gaba daya sai tsokaci da zan yi a gurguje kan me ake nufi da tawassuli ko da dai mun gabatar da program ɗazuna a NTA ni da wasu ƴan uwa guda uku akan tawassuli din nan kusan zama wajen biyu kusan awa biyu muka yi dalili ko saboda ma'anar tawassuli da yawa daga cikin mutane suna murda ma'anar tawassuli kalmar tawassuli na nufin me kamar ka ce tsanantuwa ka rike tsani zuwa ga Allah an ɗauko daga wasila da tawassul da alwasa'il kalmar wasila kuma ta zo su biyu a ƙur'ani duk cikin ƙur'ani sura ta biyar aya ta talatin da biyar da sura ta sha bakwai aya ta hamsin da bakwai nan za ka samu lafazin wasila karara ya ayyuhal amanu taqullah wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun al-ma'ida sura ta biyar aya 35 ta biyu an baton wasila cikin suratul isra to al-imam ibn kathir alaihi rahmatullah ya fassara wasila iri biyu akwai wasila a matsayin wato wata daraja a aljanna da Allah ya keɓe wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace duk mutumin da ya ji kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati muhammadan ilmi alwasilata wasilata wal fadila وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته zuwa ga wannan iyaka muke da ruwa ingantacciya innaka la tuhli kaza kaza kaza bana cikin ruwa bukhari ba muna kore ingancin bane kuma amma wannan shine mafi kyau mafi inganci to kaga wasila ta farko kenan wasila ta biyu ka riki wani abu a matsayin tsani zuwa ga Allah shi na ake ce tawassuli to tawassuli kuma ya kasu gida biyu akwai tawassuli na sunna akwai tawassuli irin na bid'a to na bid'an ma ya kasu biyu akwai wanda ya kai ga shirka ba Allah ya tsare mu tawassuli irin na wato sunna wanda Allah ya yarda da shi iri uku ne ko dai ka roki Allah ka yi tawassuli ka kama tsani ka yi tsani da ɗaya daga cikin sunayen Allah domin ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ka kira ɗaya daga cikin sunayen Allah ka rike shi a matsayin tsanin ka zuwa ga Allah misali ya rahman ya karim ya hannan ya mannan ya badi samawati wal ard ya zal jalali wal ikram sunaye na Allah ka kira Allah da su wasila kenan ko kuma ka kira shi da wata sifa misali bi rahmatika astaghith ya Allah da rahmatka nake neman taimakonka wannan ana kiransa tawassuli mai kyau ingantacce sunni kashi na farko kuna jina ya jama'a kashi na biyu ka yi tawassuli ko ka yi tsanantuwa da ibadarka ka rike ibadar da kake yi ta zama tsani zuwa ga Allah na san kun kisa samarin nan shahararriya ce kisar wasu samari su nawa su uku za su yi tafiya sai suka shiga kogo za su huta malam sai wani katoton dutse sai ya balgato ya yanko ya zo ya kife ya rufe musu kofar kogonsu suka yi suka yi suka kasa budewa kaga kenan halaka za a yi sai suka ce to gaskiya ba abin da zai tseratar da mu illa kowa ya tashi ya yayi tawassuli da aikinsa kisa gatanan shahararriya ce ɗaya ya ce kaza kaza ya ubangiji akwai wani mutumin da ya min kiwo na ware ladan kiwon shi ya ce guda ɗaya na neme shi sama da ƙasa ya tafi wannan ladan kiwon dabbar na tsaya na ta kiwonta sai da ta yi garke ita kanta can sai dawo ban kalli yawan garke in ce kai ba zan iya bashi ba na ce wannan duk kayan ka ne ya ce haba kar ka min wasa ya ce wallahi na kai su ta ubangiji dan kai na yi in ka yarda da wannan Allah ka yaye mana wannan bakin ciki sai kashi ɗaya cikin uku na wannan abin da ya rufe dutsen malam sai yau sai ya buɗe amma ba za su iya fita ba ɗaya kuma sai ta wasu ce to ko ina da iyaye tsofaffi kaza kaza kaza na kasance in na je na kawo abinci ba na iya ci sai na ciyar da su tukun ranar na je na tawo musu da ainihin madarar da za su da suna barci to sai na ji tsoro in katse musu baccinsu kuma gashi ina jin yunwa yara har suna hargowa na hakura da yunwatawa ni ban sha ba in riga su kan in yi ladabi ni kuma ban farkar da su ba kar in katse musu baccinsu har sai da suka yi baccin suka gintse suka tashi ya Allah na yi saboda girmama iyayena in ka karɓa min wannan kaya mana wannan bakin ciki sai bitsan malai sake yayewa saura kamar one over 3 out of 3 over 3 kenan two thirds ya tafi me rage one third sai ɗaya kuma ce to ni ya ubangiji ina da wata yarinya yar dan uwana ce ko kuma yar amina ce kai wata ran talauci ya koro ta ta zo neman bukata ta abin hannu in bata shedan sai wasa da Na nace to zan baki abin da kike bukata amma ne kuma ga bukata ta abin da ke wakana tsakanin mata da miji ya wakana a'udhu billah kuma ba su yi aure ba ta gudu ta ce ba za ta iya ba talaucin da ya cinye ta dole ta dawo ta rasa da za ta yi ta ce sai ta sallama min kanta gare ni muna gab da fada mummunan aiki sai ta ce ka tsoraci Allah ka tsoraci Allah wani zobe kar ka sa shi sai da haƙinka sai ta yi masa hausa wannan magana sai ta daki zuciyata sai na tsorata ubangiji ina tsananin santa na haƙura na barta da kuma duke na ce na yafi ya Allah saboda girman ka in ka karba ka yaye mana malam sai dutsen malam sai fa sai ga su a waje kenan ya halatta kai tawassuli da aikin ka na kirki ya halatta ka ce ya Allah saboda son da nake ma annabi saboda son da kake ma annabi ibada ne son da shari'a ta ce ba so irin na bid'a ba na uku zaka iya tawassuli da addu'ar wani mutum na ka ce da Allah malam alhamdulillah na yaba da aqidar ka ina ma kyakkyawan zato ka ci na addu'a misali kan bukata kaza da kaza da kaza da kaza dalili saboda sahabbai sukan ce da manzalla kai mana addu'a ba haka bane yana kan mimbari yana khutuba sai ga wani balarabe ya rubu da gudu yana ya rasulullah dabbobi sun mutu shuka ta mutu ka roki Allah ruwa sahabbai suka ce wallahi muna zaune a sararin samaniya samaniya garai garai take babu alamar hadari annabi yana addu'a kafin ya tashi malam sai hadari ya haɗu sai aka tsuke da ruwa ruwan nan kuma yake tsayawa kusan sati sai ga balarabin ya dawo da gudu yana ya rasulullah wallahi ai kuma bala'i ya abin nan ka roƙan mana Allah Allah ya tsaya abin annabi sai ya miƙe yana addu'a yana ya ubangiji alal audiya wa alal dhirab Allah ka kawar da wannan ruwan ka karkatar da ruwan ya dinga fada kan kwari ba kan gidajen mutane ba yana murmushi yana ina tabbatar muku ni manzon Allah ne kaga nan tawassuli ne da addu'a ta wanda ke raye sallallahu alaihi wasallam ita ce addu'a ko mafi tsada annabi maka addu'a to amma da Allah ya karbi abin shi ya karbi ran shi babu wani sahabi da ya je kan kabari ya ce ya manzon Allah albarkacin kan Allah ka mana kaza maimakon haka ma sai suka ce ya ubangiji ga baffan annabinka al-Abbas annabi ya kasance yana raye da shi muke tawassul yanzu babu shi ka karbe shi to ya ubangiji muna roƙonka muna tawassuli da addu'ar al-abbas so kaga wannan shine tawassuli baya halatta kenan wanda ya je kabarin wani yace yana roƙon wannan da ke kabari yayi shirka ba tawassuli bane wannan kusan kafirci ne ma ko mutum yace ina roƙon Allah bi jahil mustafa wannan jahilci ne ba tawassuli da zati ba sahabin da ya wannan babu wani tabi'i na gari duk wanda ka je ke cewa bi jahil mustafa to ainihin wato bai sani bane ko ya sani ya take ne ko dan son zuciya ne kuma hadisin da ake korowa wai annabi ya ce sallallahu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim hadisin ƙarya ne ku roki Allah da jahi alfarmata saboda alfarmata gun ubangiji babba ce wannan ba hadisi bane bai inganta ba hadisi ne wanda yake ainihin wato mawdu'i mawdu'i kuma shine wal kadhib al mukhtalaq al masnu'u ala an nabi fa dhalika al mawdu'u shine dan abin da zamu faɗi na tsokaci dangane da tawassuli tare da akwai abubuwa da dama da ya kamata mu faɗi kakan iske misali yan bid'a sai su fake da son annabi amma abin da suke so sai suke su yi tawassuli da wannan son dan su girmama nasu ainihin malaman ko ba gane ba sai suka zo da ka'ida ta bid'a ka'idan na cewa wai kullu ma sabata lin nabiyyi mu'jizatan thabitun lil wali karamatan wai duk abin da ya tabbata ga annabi a matsayin mu'jiza wannan abun akwai shi ga wali a matsayin karama daga nan sai aka shigo da abubuwa baki annabi na cewa wai farkon abin da Allah ya halitta haske na farkon abin da ya halitta ruhi na farkon abin da ya halitta alƙalami ƙarya ne abin da ya inganta kawai shine alƙalami shine farkon halitta amma ruhi da haske bai inganta ba daɗinta a gidan musulunci ba za ka zo ka yi magana ba sai mu ce kawo dalili kawo isnadi kawo isnadi shi yasa al-imam abdullahi ibn al-mubarak ke cewa al-isnadu inda min ad walau la isnad la qala man sha'a ma sha isnadi chain of transmission bangaren addini ne in ba domin isnadi ba da kowa sai faɗa abin da yake so zaka samu wannan magana a muqaddimar sahih muslim haka kuma sufyan al-thawri yake cewa yau isnadi ai kamar makami ne ga mumini in mutum ba shi da makami da me zai yaki zaka samu wannan magana a cikin kitabul majruhin na al-imam ibn hibban ya jama'a mu dage wajen karanta ilmul hadith dan shi zai rarrabe mana abin da ya tabbata in ba haka ba sai mutum ya zo ya shiru maka larabci na ƙarya hadisin ƙarya ya zo ga maka annabi ne ya faɗa yana exploiting your ignorance ya san baka sani ba amma in ka sani dan me zaka zama kamar tamola wancan ya buga ka can wannan da ka can ka sani dole ka kiyaye muna fata Allah ya mana muwafaqa ya sa mu dace ah, ina gani sai mu je ga tamoyi kuma yau tambayoyin zan takaita su kasu wuce biyar da ba sa wuce biyar ko to shikenan guda uku kawai shikenan sai mu tashi Allah ya samu dace أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان rajim am مالن waɗanda suke magana akan tawassuli din nan sukan kafa hujja da wani hadisi su ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce iza a ayatukum umur fa alaikum bi ashabil qubur wai idan al'amura sun wahalar da ku maza maza maza ku je waɗanda ke cikin kabari to a ji a yi sai mu yi tambaya idan al'amura sun gagare ku kun roki Allah bai amsa muku ba ma'anar maganan kenan duk ku bi abin da na kawo abin ya faskara maza ku je gun matattu a yi Shi shikenan magana ta kare wannan wace shirka Allah saka da alheri wallahi abin da suke nufi kenan ƙarya ce eh idan mutum ya da kunyar Allah ba abin da zai faɗa ba da ka ku kiyaye da kyau wannan hadisin ƙarya ne ba hadisi bane saboda tambaya to wala wannan tambayar a bayan an rubuto mata su rubuto suna ta nema suna ta nema to a yau wani shi ma ya rubuto yana nema amma an samu akasi ga abin da ya ce. wani ɗan uwa yana neman aure auren bazawara mai ɗaɗaya ko ‘ya'ya biyu matar ta kasance daga arewa daga nan arewa wacce kuma take da takardar shaidar OND Ordinary National Diploma hakanan matar ta zamo mai son addininta saboda haka duk wacce take da take son aure sai ta tuntuɓi kowanne daga cikin jami'an maika misali ga ishaq can a tsaye ga malam mai kuɗi ga malam murtada a damana da shauransu to ni ina gani wannan yan uwa musulmi ni a fahimta ta kamar ci gaba ne ci gaba ta wace fuska ta yadda har wani dan uwa wanda ke tunanin mai sifa ta addini da domin kama ambaci mai son Allah da addini ci gaba ne ai illa iyaka ma iya ce wannan kusan sabon tsari ne cikin al'ummar mu ka ce mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza misali to amma in dai karshe dai za a hada alkhairi ne ina ganin labas amma kawai abin da zan tsokaci a kai me yana kai sa dan me zaka sha makance iyakar ka ce sai daga arewa ta fito daga ko ina wana in dai musulma ce in dai mai imani ce ba haka bane mata mata ce in dai da imani da tsoron Allah da takawa Eh, amma kuma ba za ka ko daga bukatar mutum ba wannan gaskiya ne mutum yana da irin abin da yake tunani da sauransu to muna fata Allah ya sa abin ya zama alkhairi da sauransu shi yasa ni ina ma da kafin Allah ya sa mu nade shimfidar tafsiri yau sara kwana bakwai mu nade ko kwana takwas misali ina ma mu samu dama a ce an ɗaura aure biyu uku hudu akalla wallahi fatan mu kenan so da Allah a yi ƙoƙari domin ‘yan uwa da ke cewa suna bukata aure cikin ‘yan uwa masu girma mata da maza wallahi a minute fatanmu shine a samu wani yunkuri mai ƙarfin gaske wannan matsala ce ta rayuwa kun gane kuma ku masu mata ɗaiɗai wallahi ku tsoraci Allah ku je ku ƙara mata yi Na gaskiya ne gaskiya ne waɗanda ku kuke zaune samarin nan ga ku firɗa firɗa ba aure wallahi ku tsoraci Allah ku tashi ku yi aure i marasa shi su yi masu ɗaya su yi masu biyu su ƙara masu uku su kara masu hudu domin akalla mu yi kokari waɗannan abubuwa a magance su aiwa a a ba magana wani ifin Allah ta dilu anan eh yana cewa in kuna jin ba za ku iya adalci ba ai dama Allah ce in ba za ku iya ba to in za ku iya fa wanda bai bai yi saboda haka da Allah wannan magana ce serious ku ka da sauran yan uwa ayi kokari a samu wannan yunkuri ba lamari bane kawai ayi shikenan kamar zama kamar raha ya yafi karfin raha gane ko abu ne muhimmin gaske da ya kamata a kalle shi dan basira amma abin da ka faɗa mai sifa kaza da kaza tsol ƴan uwa mata na tabbata sun ji kuma in akwai wadda ke da tunani haka halas ga abin da aka ambata kamar da su ma mata ai sukan ce muna bukatar mutum mai kaza da kaza da kaza da kaza da kaza mai sifa kaza babu laifi saboda aure wani abu ne fa da ake bukata ya dore idan aka sami rashin wato haɗuwa akan sifofi a iya samun wato mushkiloli saboda ka shar'i da mutum zai faɗa idan ba sharadi bane da ya ci karo da qala Allahu قال الرسول قال لا باس so muna fata Allah ya tabbatar mana da alkhairi amma lalle lalle منا muna so a ce ainihin سامي an sami irin wannan kwamiti ko wannan yunkurin kuma wannan fata ku ɗauki wannan abu din ko a sanar ko cikin jama'a a yi wani kwamiti kawai na tattaunawa kan wannan mas'alar yanzu misali MSS sun taɓa samar da wani kwamiti shi magako marriage wane ne da sauransu ban san cikakken aikinsa ba yawwa abu ne mai kyau yar uwa kaza tana bukatar aure dan uwa kaza yana bukata khalas wannan kwamitin ka bi diddigin waɗannan bayan Allah din abin nan mai yiwa ne aje a zauna wallahi Allah zai ba lada zai sanya albarka saboda kai dalilin kunna sun kullu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka toshe yiwuwar fadawa cikin barna Allah ya mu dace mana muwafaqa salatan tambaya da assalamu alaikum ni folis ne shi folis ne wato ɗan sanda kuma yana aiki da yana aiki ne da CID office wani lokaci malam idan suna cikin aikinsu na binkice wato sukan karya mutum wani lokaci kuma yakan haukace shi wanda ake bincika wani lokaci ma har ya mutu to malam don Allah wannan abin yana damunsa malam menene manfa menene mafita kuma a ƙarshe idan zai yiwu ya ba da lambarsa amma ni ba zan karanta ba kuma shi ma ya rubuta ya ce skirt to gaskiya duk yawanci tsarin da aka ce ba an gina shi bane akan dokokin ubangiji dole a gamu da matsaloli iri-iri ka gane aikin dan sanda dai kamar da kowa ya sani a ƙasar nan tamu da sauran ƙasashen da turawa suka yi mulkin mallaka ai da suke mana mulkin mallaka da suka tashi tafiya sai da suka bar tsarin da suka tabbatar tsarin zai ci gaba da yakar addini zuwa suka yi da farko tukun suka yaƙe mu ko ba ka ba suka yaƙi sarakunan wannan ƙasar ka ɗauki misali sarkin musulmi a tahir suka kashe shi 1907 a yankin burin misali suka je kano suka sami misali alo mai sango 1903 suka kashe shi misali gawar ma ba a nan kano suka binne ba lokacin suka tafi suka dai yaƙi al'ummar misali saboda sun san karfin musuluncin nan menene za su tabbatar da wani tsari wanda zai ci gaba da musu hidima shi sa kake ganin tsarin boko da aikin banki da waye a haka dan haka dan uwa a matsayinka na dan sanda kuma musulmi kuma mai kishi mun fahimci akwai kishi daga tambayarka ina gani in aka saka aiki da zai kai ga cutar da wani kai iya iyawarka kar kai haka din abin da za ka yi ka cutar da wani ya haukace har a kashe shi Allah fa zai tambaye ka ko ka karya shi yi iya iyawarka ya zamanto kar kai haka sai abin da ya fi karfinka sannan kuma wani abu ne mai zaman kanshi yawa a yi kokari a tabbatar an gyara kuma dole in haka banna shugabanni su sa baki a magance wannan matsalar amma saboda wai aiki ka kashe wani ka cutar da shi akwai babban case nan kiyama za ta kuma Allah zai tambaya Allah ya mana muwafaqa ya samu dace lokaci ya riga ya ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a gurguje bayanin da nake so shine kan maganan wannan kwamiti na aure alal hakika muna da wannan kwamiti din magako a yanzu ina ji mai magana shine chairman na wannan kwamiti din kuma alhamdulillah mun sha samun yanayi na haɗin maza da mata yanzu yawanci wayanda dai suke zuwa programs ɗinmu akai akai sosai sosai ba wayanda suke zuwa lokacin ramadan ba a yanzu dai kam ina ji ba mu da wata yarinya ko wani namiji wanda a yanzu a maika kusan idan ka lura da masu mana recording ko da yan secondary ne ko yan university ne insha Allah yawancin su ma'aurata ne so muna da wani committee din saboda haka waɗanda suke zuwa lokacin Ramadan suke kawo wannan koke-koken kofa na nan buɗe su kawo mana adiresoshin su da phone number din su da abubuwa da ake bukata na idan an neme su za a samu su kawo mana na ko kuma su zo same mu insha Allah idan akwai hikimomi da muke amfani da shi dan shi mai bukatan OND ba mamaki da muka lura da shi mai yawa RHND ba za ta dace da shi in kuma muka lura da shi cewa a secondary za ta fi dacewa da shi akwai da zamu yi magana da shi insha Allah zai dace da abin da zamu yi abin saboda haka masu bukatan aure insha Allah ta'ala su kawo mana particulars din su insha Allah mu sun yadda zamu yi mu abin nan musamman da mazan da matan don idan aka samu maza dole a samu mata insha Allah ta'ala muna maraba da irin wayannan abubuwa shine tsinkarin bayanin da muke so mu yi malam na'am ha ah, ah. to zai mana a ba shi na wato takardar da na tarar anan shine ina ji daga teburinmu ne takarda ne wanda ke neman yan uwa a dada taimakawa duk da cewa muna godiya da abubuwan da kuka yi a baya da kuma wanda kuke kullum don alhamdulillah yawancin programs mu. 'yan kwanakin nan ba kamar yadda aka faro ba don ba za mu kasance mu yi butulci ga abubuwan da alkhairin ko kuma taimakon da Allah ya taimaka kai mana ba to amma har yanzu muna da bukatun taimako ku daɗa taimaka mana sannan kuma akwai wani takarda da muka samu daga prison kun san malam ya je prison farkon ramadan ɗin nan ya kai ziyara wurin to dama aikinmu ne mukan kai ziyara sannan suka rubuta mana takarda sati da ya wuce cewa suna da bukatan littattafai wanda aka wa fassara zuwa turanci duk wanda ya yana da wani littafi ko da ya gama karance su ko kuma yana cikin karanta ko kuma da littafin da ya ke gani zai iya bayarwa muna baraba da wannan littattafan wanda aka wa fassara zuwa turanci amma idan aka samu na hausa ma ana bukata su dai sun ce musamman na turanci suke bukata saboda ana samu wa'inda suke musulunta a cikin prison kuma abinan ƙarin bayani akan wannan shine mun samu 'yan mata guda biyu daga prison alhamdulillah dukansu su biyu yanzu suna abinan suna gidajen mazajinsu guda biyu mun samu daga prison akwai wani yaro ma da muka tarar kwanakin baya ya musulunci ne a cikin prison wa abinan kuɗin da bai ta karya karya ba ya sa bai iya fita to alhamdulillah muka kai ziyara wata sai muka tar da shi yaron har ya tsaye da ni ban ma gane shi ba don yanzu alhamdulillah yana da shagon abin electrical eh, abin eh, electrical appliances ya tsaye da ni assalamu alaikum wa alaikum salam kai wani ce yace ba kai ne mallam mai kuɗi wani ce ni ne yace ba gane bane ce ban gane ka ba ai mu ne kuka taimakawa amma ni ne kuka taimaka muka fito daga prison shekaru uku da suka wuce ne ta alhamdulillah kana me yanzu yace ga shagona nan saboda haka ana samun irin wannan kwarai da gaske saboda haka don Allah ƴan uwa a taimaka da kuɗi da littattafai insha Allah ta'ala muna maraba da wayannan assalamu alaikum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum